Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. ta zama kasawa Jama'a salamu alaikum barkar da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke karkare tantaunawar wakilin sashen Hausa da shugabannin kungiyoyin nakasassu da masana sha'anin doka dangane da hanyoyin shigar da masu bukata ta musamman a sahun ma'aikatan kwadago a hukunce, da yadda za a rage yawan masu dogaro da bara a matsayin sana'a. Tayar da gwamnatin Ghana daga bacci game da nauyin da ya rataya a wuyanta akan maganar inganta rayuwar irin waɗannan mutane da gudunmuwar da ta wajaba masu zaman kansu su bayar ne ya sa shirin na ƙasa mai da hankali kan ƙudurin dokar da wani wakilin al'ummar ƙasar ya shigar a gaban majalisar dokoki don ganin an kafa dokar da za ta tilasta keɓe kashi biyar na guraben ayyukan yi ga mutanen da ke da tawaya. Za mu ji shawarwarin da shugaban gidauniyar jin daɗin na ya bayar a kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa da Idris Abdullah Bako ya shirya a birnin Accra. Ni sunana Abdulrazak Yusuf, Dareta kuma founder na Winya Charity Foundation. Wanga kugiya, kugiya ne na Persons with Disability na kasasu. So, question da ka tambaye ni da wannan bill da Honorable Sasu ita da shi Parliament gami da inda na kasasu ko Persons with Disability muka kare school da mu samu aikin mu yi. wannan law na da muhimmanci sosai yana da muhimmanci sosai don su da yawa persons with disability ko su kamar ni makafai da guragu da dai da dai ba su ji muka kare su gaske muna wahala sannan mu samu aiki mu yi she kama su ne ka je na ma ba amfani ciki don jarabtan da Allah ya jarabte ka da shi shi kai kai wahala ka nemi ilimi da gari ya kamata ya mara ma baya ka samu aiki kai kima kai ka duba kanka ka rufa ma sir saboda rayuwanka yi ma sauki maka samu aiki ba gaske yana da yana da dai bacin rai da nike ma maganan ga muna da don waye da yawa guragu da makafai da suka kare suku an kare national service ba samu aiki a yi shekaru da shekaru kenan muke ta fama kama da mu samu law da dai ya gwada kuma at least muka kare suku kowane shekara government aikin da yake ba mutane cikin gari employment na tali 5% ya set aside 5% ya bari muna 5% wasu a doke mu isa ba mu da ya yawa da yawa ka isa ka san kamar ka je su ka kare ka samu aiki kai ka rufa makin ka sai wannan yayin kare jinka ka gani sannan kuma na company nan da yake magana kuma da company kuma 5% wannan kuma abu alheri ne ka gani don akwai law kamar cikin garin company ne doki na kasa su kai aiki an baka tax exemption amma da yawa na ba su doka she kamar law na an da yi da ne fata dai muke yin kamar parliament da government nga da su yadda dai a pass bill ga shi a yi aiki da shi don loss da ya yi wa an pass garin ga ba aiki da shi akwai dokar kasa ta masu fama da na kasa kafin wannan kudirin wato persons with disability act a turanci shin a ganin ka wannan doka yana aiki kuwa persons with disability act na da aka pass 2006 wannan law na nagoda kuma ya kamata a nemi muna aiki government ne muna amma wannan law bai aiki mun try mun yi review mun je da yanzu an sign a launching shi ma mu yi mu advocate mu yi magana kai wasu mutane su ji ya zama wani abu da aka accept wannan ma ya zama wani abu daban A' gan ko isa mu dai na kasassu dai ya muna dadi kamar da eh, ya fito da wanga bill a matsayin ka na shugaba ko jagoran kungiyar masu fama da na kasa mai zaman kanta ta yaya kake ganin za ku taimaka wannan kudiri ya samu wucewa da wuri mun mara mai baya minti minti da damu ta zuwa mun yi magana wasu mutane su ji su fahimci kuma muna gaya ma don waye mu don tin gana don waye mu na cikin constituency na duka wurin parliamentarians suke su yi kokari su neme su su gaya musu su sa hannu su sa baki cikin wanga law wasu a pass don ba law nan aka pass ba an pass masa su bane fata dai muke yi eh, party party na duka su yadda da wanga law ga wasu eh, saya don ni akan ga ni social worker ne minti mu da assembly a da minti na muna magana management minti so da yawa ina iri wanga magana kamar dai aka je management minti na kasasun da ke ciki me yiwa ba ko guda ciki me yiwa ka je management minti ke kade isa aka kawo law aka kawo wani abu da yi so da yawa na saboda ka zama mutumin gudan mutum gudan nan kana magana ba ji amma in da aka pass iri wanga law muka yawa wurin aiki aka yi magana an ji mu wani shawara zaka baiwa al'umma musamman masu fama da na kasa game da wannan wannan kudirin idan muka yi la'akari da cewa hanyar samun aiki zai kara buɗe musu. advice da dan ba dan waye na nakasassu ne ilimi ne komi mu mai da hankali don wani bai in wani baka bai baka kamar inda ke da kaka daga bakanka ai kokari a nemi ilimin su a nemi ilimin aikin hannu a ya a rufa ma kan a ya rufa ma juna asiri don sayawa kan titi ne gaskiya dai ina da cin fuska ya barare na ka a duba ka banza saboda da yawa muna sai kan titi ana baran nan ya samu ma da muka tisu ofis muke aikin na ka ganmu ba respect mu ba daraja isa ko da yaushe muna encourage isa kuma media yan jaridu ko media kenan ku yi kokari wasu kuma kuna encourage mutanen mu ku bar su san kama ba bara da tanye su ba in ka je su ka nemi ilimi kai ka tanye kanka don tunda wani ya nemi ilimi ya yayi waran su mu lawyers waran su mu journalists yau waran su mu eh, suna aikin kansu ana aiki daban-daban daban tewa tunda wani ya yayi ke ma ya kai ta shani cikin iyayenmu gaskiya magana na duka iyaye ne don ka kawo yaro duniya kan rene shi in ya zama mutum sadaka jariya kenan in kan rene shi ya zama mutum ya zama sadaka jariya kenan don bai zama ma ke bedi bai zama ma kanshi bedi ya yayi aiki ya duba kanshi ya samu na rokan iyaye su yi kokari su yi kokari su tanye dan waye mu kannin mu in abokin ka ni waɗansu NGO NGO Islamic NGO nga da muke da shi ko kugiyoyin da muke da shi nga so da yawa muna jin ka kuna gina masala. rataya da bolho ba mu ce bai da kyau ba ku yi kokari ku bari hankalinku kuma ya kanmu don ba marayan da ya fi wanda Allah ya jarabta shi da irin jarabtan da muke cikin kamar makawanci ko kuwa guragu wannan situation ina da wuya sosai a karshe dai na gode muku da wanga kira mu ma namu ne da mu yi mun sa baki mu yi magana inda ya kamata kamar inda na fadi wun ya charity foundation wanga mun yi ne mu target mu duba persons with disabilities da ke cikin zungu zungu zungun nan so da zungu masala muke da yawa wasu mu ma mu yi ma don waye mu magana su sake rayuwa. masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin kungiyoyin fafutuka a ƙasar Ghana musamman masu kare hakkin na ƙasasu. da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako da producer Julie Lazarus Gresham ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ba ta ilimi.